falala da daraja da kima abu na biyu kuma ya cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ma'asumai bane ma'ana ba waɗanda Allah ya kare bane ba sa yin kuskure akwai waɗanda Allah ya kare ba sa faɗawa cikin kurakurai kamar annabawa da mala'iku waɗannan Allah ya ba su isma to sahabban manzon Allah ba ma'asumai bane a su. amma abin da suka yi ijima'i abin da suka haɗa kai to wannan abin kiyayayye ne tsararre ne kamar yadda hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada sai malam yake cewa san baga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai taɓa zama dalilin da zai sa mu goge abubuwa da suke tabbatattu ba ko mai sarayar yadda abubuwan da suke ba haka suke ba ko ma'ana mu ce ba za mu ga aibi ba ya ce kutsawa cikin tarihin sahabbai ko kuma kutsawa cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai da jahilci da mummunan niyya ko kuma da abubuwan guda biyu ma'ana da jahilci da mummunan niyya wannan abin shine abin da aka hana amma dan mutum zai kutsa ya karanta abin da ya faru tsakanin sahabbai ta hanyar ilimi da adalci da tsoron Allah madaukakin sarki malam ya ce to abin da yake bayyana gare ni babu laifi mutum ya haka a nan muka tsaya a wannan gabar muka tsaya imamu zahabi rahimahullahu ta'ala ya yi irin wannan magana shigen wadda malam ya kawo a nan cewa idan mutum zai karanta tarihin sahabbai a abubuwan da ya faru tsakanin sahabbai ba tare da son zuciya ba ba kuma tare da neman aibi ba to ba, laifi cikin siyar alamin nubala juzi'i na goma shafi na casa'in da biyu yana cewa kar yurakhas fi mutala'ati zalik za a iya rangwame wajen duba abin da ya faru tsakanin sahabbai khulwatan amma a keɓe lil alimil munsib ga malamin da yake da adalci shi kadai ya karanta kuma malamin da yake mai adalci al'ariyi min alhawa wanda bai da son zuciya tare da shi falqawmu lahum sawabik imam zahabi ce mutanen ma'ana sahabbai suna da ayyuka da suka gabatar wa a'malun da ayyuka mukaffira lima waqa mukaffiratun lima waqa bainahum waɗanda za su share musu zunubin abin da ya faru tsakaninsu sai yake cewa wa jihadun maha ga kuma jihadi da suke wanda shi ma zai zama sababi na goge musu waɗancan kurakuran ya ce wa ibadatun mumahisa ga kuma ibada da ke tace mutum ta gyara mutum to sabai duk suna da waɗannan abubuwa ɗin ya ce da haka malamin da yake da adalci wanda ba tare da son zuciya ba laifi dan ya karanta waɗannan abubuwa ɗin sai malai yake cewa Izan. in haka ne labudda an na sahaba ta khairul bashar to ba makawa mu kudirce cewa sahabbai su ne fiyayyun mutane wa an na taƙi da na hum ghairu ma'asumin mu kudirce cewa ba ma'sumai ne. ma'ana za su iya yin kuskure za su iya yin abin da ba daidai ba wa na ma waƙa min ba abin da ya faru daga sashen su ba dukkaninsu ba wasu daga cikinsu. khata la khati'a kuskure ne ba zunubi bane mun yi bayanin bambanci tsakanin khata da khati'a khata wannan al'umma Allah ya yafe mata abin da ta yi a bisa kuskure domin da Allah madaukakin sarki ya hakaito mana abin da sahabbai suka faɗa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure sai hadisi ya inganta cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya amsa wannan addu'a din da haka da abin da mutum zai yi a cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa kuskure ba ganganci ba ba ya yi da gangan ba ne, kuskure ne ya yi. to Allah yana ɗauke masa laifin wannan abin za a iya cewa ya biya in wani abu ya lalata wannan biya daban amma a kama shi da laifi daban to da haka sahabai abin da suke kuskure ne ba khati'a bane ba zunubi bane wa shattana bainal amrayni bala ya ce ko bambanci tsakanin abuwa guda biyun a bayyane yake fa'iza ja ka riwayatun in riwaya ta zo maka fiha ta'anun fi sahabi yin. a cikinta akwai suka ga wani sahabi fala ma'ala raddi ha, to kada ka yi raddinta kada ka ka shige gaba kurin kai raddinta ka mayar da ita wala ha, kada kuma ka karbe ta hatta tanzura fiha sai ka duba cikin riwaya din shine abin da zaka yi riwaya ta zo maka da suka ga wani sahabi a cikin riwayar akwai suka ga wani sahabi to kada tana zuwa ka ce ba ruwana da ita kai raddinta kada kuma karbe ta ka duba riwayar fa in wajatta sanada sahihan in ka samu sanadin ya inganta jerin gwanan waɗanda suka kare wayar mutane ne amintattu karɓaɓɓo gurin malamai fa haza min al ashiya allati hum ghayrul ma'sumin fiha to wannan yana cikin abubuwan da sabai ba ma'sumai bane dangane da irin wannan abin ma'ana yi ka samu riwaya ta zo a ciki akwai wani abin da zai zama suka ga sahabbai kuma ka samu sanadi ya inganta to sai ka tuna wancan abin da malam ya faɗa mana to ai dama ba ba bane dan an kama da riwaya cewa sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi ka tsarkake ni nayi zina to kada ka ce wannan ya nuna ashe ba mutanen kirki bane a sai ka tuna ai ba asumai bane da haka za su iya fadawa cikin wannan laifi ko sahabi ya ce ya rasulullah ga wata mace na ma'ana kama ta ko na taba ta amma ban sadu da ita ba me hukunci na yaya za a yi manzo Allah ya shiru sai da Allah ya saukar da aya innal hasanatu yuzhibuna sayiat ci to kaje kai sallah kaje kai ibada Allah zai gabarta maka to anan ba su kan sahabban za ka yi ba sai ka ce wannan yana nuna ba ma'sumai bane shine abinda malam ya ce yake ga mana anan fahum yuqti'una suna yin kuskure ka sa'iril bashar kamar sauran mutane gaba daya wa in wajatta sanad da'ifan in ka samu sanadin yana da rauni ga riwaya ta zo a ciki an nuna sahabbai an soki wani sahabi ko sahabbai sai ka bi sanadin sai ga sanadin yana ya to da makaryata akwai rawin da yake makaryaci ko rawi majhuli ko rawi sayyul hibzi ko rawi matruki ka samu dai ma'ana masu riwayar ba su cika ɗan karɓar riwayar su ba sabqa alal asli to ka zauna kan asali al asli shine sahabbai adalai ne saboda Allah ya yabe su wa huwa asalin shine annahum khairul bashari su ne mabiya alherin mutane ba'da anbiya illa bayan annabawan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim amincin Allah da tsira ya tabbata gare su to wannan shine abinda ya kamata mutum yayin da yake karanta abinda ya faru ko yake karanta tarihin sahabbai amma madhullahi tabaraka wa ta'ala li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa fi qawlihi azza wa jalla mala yace dangane da yaban Allah da yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so ga inda Allah ya yabe su su sahabban manzon Allah to ka karanta fadin Allah Muhammadur Rasulullah inda Allah yake cewa Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam sai Allah ya ce wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi anan kaga allazina ma'ahu sune sahabbai sai Allah ya ce ashidda'u 'alal kuffari masu tsanantawa kafirai ne ma'ana ba su da sassauci ko ba su da rangwame dangane da abin da ya shafi kafirci da kafirai suna yin duk abin da Allah ya umarta ai sai Allah ya ce ruhama'u bainahum amma masu jin kan junan su ne kun ga wannan yabansu su Allah yake yi Allah ya ce tarahum zaka gansu ruk'an suna masu ruku'u suna masu yawaita ruku'u sujjadan suna masu yawan sujjada yabtaguna fadlan min Allah suna neman falala daga wajen Allah wa ridwanan da yardar Allah malamai suka ce kun ga anan Allah ya nuna aikin da sahabbai suke na ibada suna yi dan shi ne Allah ya ce tarahum ruk'an sujjadan dan me yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wannan mu ba mu da wannan shaida na tazkiyar ayyukan da muke yi sai Allah ce simahu zaka ga alamunsu fi wujuhihim a cikin fusakunsu min asarin sujud na alamar sujjada ma'ana da ta gan ga alamar sujjada ga Allah maɗaukakin sarki akwai alamar tsoron Allah a tare da su in ba ku manta ba a cikin littafin nan mun karanta yadda sayyidina Ali ya sibata su a cikin Nahjul Balagha yace za ga goshin su kamar gwiwar akuya saboda yawan sujjada to Allah ya ce mahum fi wujuhihim min asari sujudi sai Allah ce zalika masaluhum fi taurati ai zalika wasfuhum zalika sifatuhum wannan ce sifar su fi taurati a cikin attaura yadda Allah ya sifata su dinna a cikin alqur'ani ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud to haka nan ma a taura sifar su take sai Allah ya ce wa masaluhum fil injil amma sifar su a cikin injila ka zar'in kamar wata shuka ce akhraja shatahu da ta fitar da zangarniyarta fa'azarahu sai ta karfafi wannan zangarniyar ma'ana zangarniyar tana karfi kaɗan kaɗan fastaghlaza tai kauri fastawa ala suqihi ta daidaita akan itacenta ma'ana shuka tana fitowa kaga tana lange-lange amma a hankali tana yin kauri tana ƙara ƙarfi har za ta zo ta tsaya da ma'ana ƙafafunta to haka sabon manzan Allah sun fara da kaɗan kaɗan lamarin su ya to da rauni ma'ana suna su uku su hudu su biyar su shida suna ƙara yawa har suka yi ƙarfi sai Allah ya ce yu'jibu zurra wannan shukar tana ƙayatar da manoma li yaghiza al kuffar su kuma Allah ya samar da sabai akan wannan sifa ta a hankali har su kai karbi saboda Allah ya bakanta wa kafirai da su da wannan ne Imam Malik ya ce duk wanda yake jin haushin sahabbai to ba musulmi bane ma'ana duk wanda yake kafirta su yake zagin su ba musulmi bane domin Allah ya gaya mana li yaghiza al kuffar ba wanda zai samu bakin ciki da damuwa da jin haushi da kafirta sahabbai sai wanda ba musulmi ba sai Allah ya ce wa'adallahu alƙawarin Allah allazina amanu ga waɗanda suka yi imani minhum wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu minhum waɗannan daga waɗannan sahabban minhum din nan anan ba tab'idi bace ba ana nufin wasu daga cikin su ba kamar yadda suke bazara su Allah ya ce minhum wasu daga cikin su anan min din li bayanil jinsi ce ai min jinsi haula'i sahaba kamar yadda Allah ya ce fajtanibur rijsa min al-awsani wajtanibu qawla zur kaga ar-rijsa min al awsani ku nisanci kazanta da datti da najasa min al-ausan na gumaka anan min din ba za ka ce da gumaka ba domin ka ce min ce tab'idiyya sai zama akwai gunkin da ba ar rijisu bane ba kuma haka ayat take nuna ba da haka anan da Allah ya ce wa amilus salihati minhum ana nabin wanda suka yi ayyuka na kwarai cikin waɗannan sahabban ma'ana waɗannan sahabban ana bayanin jinsin sahabbai ne kamar da wasu malamai suka ce kamar faɗin Allah ne waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi anan minkum suka ce ba ana nufin wasu daga cikin ku ba dukkan musulmi aka ake so ya zama da haka min din nan bayanin jinsi ce ai a samu wasu mutane daga musulmai wanda suke musulmai ba wanda ba musulmai ba sai Allah ya ce wa'adallahu allazina amanu alkawarin da Allah ya ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai minhum ma'ana na su waɗannan sahabban Allah ya musu alkawari maghfiratan wata gafara wa da wani lada aziman mai girma wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyin da Allah ya bi sahabbai fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya mada Allah tabaraka wa ta'ala jumlata ashabi rasul rasuli sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya yabi ma'ana dukkan sahabban manzan Allah shine jumlata ashabi rasulillah dukkan sahabban manzan Allah idhil aslu fihimul madhu domin asali shine a yabe su inda za ce meye asali dangane da sahabbai mutanen kirki ko ba mutanen kirki bai ce al'aslu mutanen kirki ne shine asali wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala maza Allah ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina la nahiya ce anan akwai la nafiya akwai nahiya ita nahiya din fi'ilin da zai biyo bayan ta fi'ilin mudari yana zama majzumi amma la nafiya ba ta yin jazma kamar da Allah ce fala wa rabbika sai ce la yu'minuna anan la ce nafiya nafiyul imani take yi ma'ana ba su da imani kaga aka ce yu'minuna amma la nahiya sai a goge nunin din fi'ilin mudari a wannan idan ya zamana anan yu'minuna din inda za a yi mai jazmi sai a cire wawun din sai a goge wannan din sai a goge nunin din kamar yadda Allah ce la tuqaddimu baina yadayi Allah anan la nahiya ce la nahiya tasubbu fi'l mudari majzuman bila an nahiya wa alamati jazmihi hasfun nuni la tasubbu kada ku zagi ashabi sahabbaina ma'ana waɗanda suke tare da ni sai manzo Allah ce falau anna ahadakum da a ce ɗayanku an misla uhudin zahaba ya ciyar da kwatankwacin dutsen uhud zinari ma balaga mudda ahdihim ba zai kai mudin ɗayansu ba wala nasibahu ko rabinsa Wani hadisi idan ka duba ya zo da kissa wani abu ya shiga tsakanin khalid ibn walid da abdurrahman ibn auf sai khalid ya zage ko ya faɗi magana mummuna ga abdurrahman ibn auf sai manzo Allah ce la tasubbu ashabi kun ga nan manzo Allah yana gaya wa khalid malamai suka ce in an hana khalid wanda shi ma sahabi ne da ya batanci kama abdurrahman bin auf to ina ga mu kuma da ba mu kai khalid ba kuma mu taba wanda yake yafi khalid yafi abdurrahman bin auf daraja ma'ana kaga yanzu mu ba mu kai matsayin khalid ba khalid manzo Allah ya kira da sayfullahi almaslul takobin Allah ne zararre haka manzo Allah ya sifata shi to sai ya zama mu da ba mu kai shi ba sai muke zagi ko mu zagi wanda kuma yafi abdurrahman bin auf ma'ana yanzu wanda zai zagi sai jana abubakar ko umar ko usman ai waɗannan ɗaba'an sun bi Abdulrahman bin au dan abdullahi da umar ya ce mun kasance a cikin sabon manzan allah muna bebeta sai jana abubakar sannan umar sannan usman ya ce manzan allah yana nan bai hana mu ba ashe suna bibita cewa su ne gaba da kowa to sai aka hana kamar khalid ibn walid ya zagi Abdulrahman bin au to ina ga wanda kuma bai kai su ba ashe min babi aula kenan da haka manzan allah ce kada ku zage su fa hadha madhum min rasulillah wannan yabo ne da manzon Allah ya musu ta yadda idan da zaka ɗebo kucin dutsen Uhud dutsen Uhud yana da girma wanda suke zuwa aikin umara ko aikin haji suna zuwa su yi ziyara gurin shuhada Uhud su yi addu'a ga waɗanda aka kashe a yakin Uhud to wannan gaban dutsen da suke tsaya da za a ce ka kewaye shi za ka yi tafiya ba karama ba kada ka taɓa ɗauka kamar dalane ne ko gurin dutse ya ninka shi goma to maza Allah ce inda zaka ba sahabi zai bada mudu ɗaya kai kuma ka bada kwatankwacin wannan na zinare ba za a kai shi ba malamai suka ce saboda ikhlasi ma'ana abin da suka yi na ɗaya ikhlasi na biyu kuma suna zamanin da ake bukatar ciyarwar ma'ana a lokacin duk duniya ba musulmai sai waɗannan mutanen shi yasa a yakin badar manzo Allah yake cewa ya Allah in ka halakar da waɗannan jama'a to kuma bauta ta kare a bayan kasa amma yanzu kaga banda muna akwai ɗimbin musulmai a duniya to su a lokacin wannan abin da za su bayar ana matukar bukatar shi ana matukar neman sai ya zamana Allah ya karɓe shi ya ba shi daraja da kima kamar da wasu malamai suka faɗa wasu ya ce tafsilu zalika malam ya ce bayanin haka zai zo fil kalami an adalatin sahaba yayin magana yayin da zai yi zance akan adalcin sahabbai fi babin mustaqillin min hazal kitab cikin babi da zai yi wanda yake mustaƙilli babi mai zaman kanshi a cikin wannan littafi to zai yi bayanin adalar sahabbai to anan bayani zai zo qala abu muhammad al-qahtani abu muhammad al-qahtani yana da waƙe da yayi na ilimi manzuma ce ta ilimi waƙe ne na ilimi da ya waƙe abubuwan da ya kamata musulmi ya zama a kai na ɗabi'u da halaye da aƙida to a ciki yake cewa fi nuniyatihi cikin nuniyar shi igica la taqbalan min at-tawarikh kullama jama ar-ruwatu wa khatta kullu banani kullama jama ar-ruwatu wa khatta kullu banani irwi al-hadith al-muntaqa an ahlihi siyama zawi al-ahlami wal asnani kabin al-musayyib wal ala'i wa maliki wal laysi wal zuhri aw sufyani yace la taqbalan min at-tawarikh kada karbe daga cikin abin da ya zo na tarihi kada ka karbi kullama jama'ar ruwatu duk abin da masu ruwa suka tattara wa khatta kullu banani da duk abin da wani dan ya ya rubuta kada ka karbi komai ma'ana abin da yake nufi kada ka ce kai a tarihi duk abin da aka rawaito za ka karba duk abin da aka rubuta za ka karba za ka karanta za ka faɗa yace kada yi haka irwil hadith al muntaqa ka rawaice hadisi na al muntaqa na wanda yake zababbe ko ga ce nan yana nufin karawici hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ahlihi daga ma'abuta hadisin siyama zawil ahlam musamman masu hankali wal asnani masu shekaru al ahlam anan yana nufin ma'abuta hankali al asnan ma'abuta shekaru to musamman malamai masu nutsuwa da hankali da shekaru sai baka misali kabirul musayyab kamar sa'id ibn al-musayyab sayyidu tabi'in kenan ko wanda babba ne a cikin manya-manyan tabi'ai da suka rayu a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to kamar ma'ana sa'id ibn al-musayyab hadisan sa'id ibn al-musayyab suna da cikin kutubus sitta akhraja lahu al-jama'a yana da hadisi a musnad na imamu ahmad yana da shi a bukhari akwai hadisan shi a muslim akwai a tirmidhi akwai a abu daud akwai a ibn maja akwai a sunan nasa'i da sauran jaban hadisi sai ce wal ala da ala shine ala ibn abdurrahman al-huraqi ala ibn abdurrahman al-huraqi shi ma yana da riwaya cikin sahihi muslim da kuma a sunan al-arba'a abu daud tirmidhi nasa'i da ibn maja sai ce wa malik da kuma malik malik sananne ne malik ibn anas al-asbahi imamu Darin hijira to karbi riwaya a gurin irin waɗannan malamai wallais da lais ibn sa'ad al-fahmi al-misri babban malami ne wanda har wani daga cikin magabata yana cewa allaisu afqahu min malik in ana magana fiqh to laisu gaba da malik yake babban malami ne sun yi zamani ɗaya da imamu malik sai dai shi ya rayu a masar ne wa zuhri da zuhri huwa muhammad zuhri shine muhammad ibn muslim ibn abdullah uh, ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shihab az-zuhri babban malamin hadisi ne yana cikin waɗanda hadisai suke kewayawa a kansu akwai su malamai da malamai suke cewa hadisan manzan Allah suna kewayawa a tsakaninsu ne ma'ana in dai za ka karanta hadisi da ka biyo sanadi tiryanci ne za ka samu ɗaya daga cikin waɗannan mutanen to zuhuri yana ciki babban malami ne da yana cikin malaman Imam malik au Sufyan ko kuma Sufyan anan zai iya zama na nabin Sufyan ibn Uyayna akwai Sufyan ibn Uyayna akwai Sufyan ibn Sa'id as-Sauri dukkanin su manya-manyan malamai ne sun yi lokaci daya da cewa Sufyan sauri ya fi yawan shekaru amma kuma sun yi tarayya cikin almajirai sun yi tarayya cikin malamai ma'ana sun yi karatu gurin malamai daya wasu daga cikin malamai sun yi kuma tarayya a wajen wasu daga cikin almajirai shi yasa idan ka zo sanadi ka ji an ce an sufiyan wani sa'in ba za ka yi garaje ba sai ka bi a hankali imamu bi cikin siyar alamin nubala in ban manta ba juz'i na bakwai in ban manta juz'in ba da ya zo tarjama ɗaya daga cikin su yayi bayanin ka'idar da zaka bi ka gano wani sufiyan ne a cikin sanadi yadda sun yi musharaka cikin almajirai da kuma malamai to amma dai ya dan faɗi wasu ka'idoji da za gane akwai wanda yana da riwaya gurin ibnu uyayna bai riwaya gurin sufiyan a sauri ba to da kaga wannan ya ce an sufiyan ka san ibnu uyayna yake nufi to waɗannan ya baɗo su malamai ce to ka karɓi hadisi da gurin irin wannan malam ya kama na waɗannan baitoci dan ya gwada mana ashe ba dukkan riwaya ce za ka karɓa ba ba ruwa da take cike da makaryata masu ƙarya za ka zo kuma ka ɗauka ka dinga yaɗa ta kana faɗa ba ai idza aratta tarihan sahihan malam ya ce idan kana son tarihi ingantacce fa huwa allazi yarwihi haula Shi ne tarihin da waɗannan suke rawaitowa wa amsaluhum da makamantansu min siqat na daga amintattu as-siqa a gurin malaman hadisi in ka ji an ce fulanun siqa to suna nabiyan adlun david ma'ana adali ne a wajen addinin shi ba a sukan shi sannan wajen haddashi kuma mai kiyayewa ne ko dai ya kiyaye a haddace ko ya kiyaye a littafi shine ma'ana as-siqa to ka karba abin da irin waɗannan suka rawaito amintattu la kama ƙulul kasiruna ba kamar yadda da yawa suke faɗa ba min man ya ta'anuna fi sirati ashabir rasul irin waɗanda suke suka cikin tarihin sahabban manzon Allah me suke cewa suna cewa inna tarihana aswadun muslimun qatimun da yawa masu kan sahabban manzon Allah haka suke faɗa ko dai da baki ko a aikace suna cewa tarihin mu mu musulmai aswadun baki ne muslim mai duhu qatim wanda yake ma'ana da tsananin duhu da ƙura wanda duk zai zo zage sahabbai ce sahabban nan na manzan Allah sun yi ridda sahabban nan na manzan Allah sun ci amana sahabban nan na manzan Allah sun cuci na Fatima sun yi kaza to abin da yake gaya maka shine mu al'ummar musulmi tarihin mu baki kirin yake domin idan ka fara daga tushe ka rushe sahabbai to waye kuma zai saura to shine mala yake cewa ba kamar yadda waɗancan suke faɗa ba inna na aswadun muslim qatim alqatam da larabci shine algubar ko alqatama suna cewa launin fihi humratun wa bayan in launi ya haɗa da jajaja da kuma da fari a haɗe sai ce wannan launi ne qatim suna cewa qatama yaqtumu qatamatan ko qutma a fa huwa qatim to anan katim yana nufin abin da yake da kura suna cewa tarihin mu cike yake da kura da duhu da baki kinin sai mala yace la ba haka bane bal tarihuna nasi'un jamilun tayyibun tarihin mu musulmi nasi an shine albalighu min al-alwani al-khalis shine duk abin da yake tataccen launi sai a ce mai Nasir. wani sa'in kuma ana ya an fa amfani da kalmar nasi kan launin da yake fari sai ka ce abiyadun nasi'un kana nufin fari ne kal shine ma'anar nasi ita kalmar nasi din tana nufin kal to ma ce tarihin mu nasi'un fari ne kal jamilun mai kyau tayyibun mai daɗi yastamti'ul al-insanu bi qira'ati mutum yana karanta shi ma zai dinga jin daɗi anan tarihin yana nufin tarihin wannan al'umma ta musulmi wa a arada tawassu'a duk wanda yake so yalwata wajen sanin tarihi falyarji ila kutubin tarih to ya koma littafan tarihi ka tarihil umami wal muluki kamar littafin tarihil umam wal muluk al bi tarihi tabari wanda ya share tarih a tabari aw bidayati wan nihaya ko littafin albidaya bidaya wan nihaya libni kasir ta ibn kasir babban malamin tafsirin nan au tarikhil islam ko littafin tarikhil islam lizahabi na imamu zahabi au ghairiha ko wani ta min kutubi tarikhil mu'tamada na daga littafan tarihi waɗanda suke ababen dogaro to ka koma ka karanta ka bi waccan ka'ida da ya gaya maka diriwa da ta zo ka auna ta in ta inganta ka ɗauka in bata inganta ba ka ajiye, musamman dangane da abin da ya shafe taɓa mutuncin sahabbai in ma ta inganta kuma ta zo da wani abu to ka ba da uzuri ka sani cewa ba masumai ba ne wayo tabaru tarihul imami tabari a hamma kitabin fi tarihul islami malai ce ana ɗaukan littafin tabari cewa shi ne mafi mahimmancin littafi a tarihin musulunci ku gane anan ya ce a hamma bai ce a sahu ba inda ya ce a sahu sai zan mafi inganci a hamma mafi mahimmanci akwai banci ma'ana a hamma idan kana neman mafi mahimmancin littafi a tarihi samu littafin tabari amma a ciki za ka iya samun ingantacce da abin da bai inganta ba wa kasiran ma yanqulun nasu anhu su da dama mutane suna hakaitowa daga gare shi suna cirowa daga littafin tabari fa'alus sunnati wal bid'ati yanquluna wa yatajuna bi tarihi tabari malai ce ahlus sunna da yan bid'a suna nakaltowa suna kaba hujja da tarihin tabari hatta shi a zaki suna cewa ya zo a cikin tarihin tabari kaza ya zo a cikin tarihin tabari kaza wani ma za ya tura yi qaddimunahu ala ghairihi min at-tawarikh to me yasa ya kai wanda kake karatu ya kai wanda muke magana da kai me yasa suke gabatar da shi akan sauran littafin tarihi ma'ana me yasa littafin tabari ya waye gari malaman sunna suna nakaltuwa da gare shi yan bid'a na nakaltuwa gare shi ana gabatar da shi dan me me dalili sai malam yake cewa yuqaddamu tarihul imam at-tabari ala ghairihi li umurin kaseera ana gabatar da littafin tabari akan wani shi saboda al'amura da yawa dalilan da yasa ake gabatar da littafin abu na farko qurbu ahadi li imam at-tabari min tilka al-hawadisi kusancin shi imam at-tabari min tilkal hawadis daga waɗannan abubuwan da suka faru ma'ana inda za ka bi shekarar da aka haife shi shekara ta 224 kaga abubuwan da suka faru na rigingimu sun fara daga shekara a ka ɗauke shi daga shekara 40 bayan hijira shekara 40 bayan hijira sai ga wanda aka yaba shekara 224 yanzu nisan shi bai kai nisan wanda ya zo bayan shekara 500 ko shida da faruwa abin ba to shi imamu tsabar yana kusa da lokacin da abin da ya faru kamar yanzu ne idan ka ɗauke zamanin shehu usman dan fodiyo kaga yanzu duka bai fi shekara 200 da wani abu ba in ban manta ba tsakaninmu shi yasa har yanzu ka je a ce ga kabarin shi ga kabarin wani kabarin wani to tafiya na tafiya idan da za a shekaru nan gaba a samu shekara 500 kaga yanzu wanda zai zo yanzu ya rubuta littafi na shehu dan fodiyo tarihin shehu dan fodiyo a yanzu sai an fi gabatar da nashi akan wanda zai zo bayan shekara 500 ya rubuta mu kuma yanzu wanda ya rayu da shi sai a fi gabatar da shi shi yasa hatta a wajen dirasa a wajen ilimi a wajen bincike kana gabatar da maganar kamar yadda na faɗa karatun da ya gabata maganar mutumin da ya rayu tare da wanda ake magana shi bai da wanda ya zo daga baya kamar yadda muka ce ana gabatar da riwayar ɗan gari akan riwaya wanda yake ba dan garin mutane ba musamman inda wasu dalilai da suka gwada haka to wannan abu na barko kenan abu na biyu annal imam at-tabariya shi imam at-tabari yarwi bil asanid yana karuwayin sa ne da sanadi mun yi bayani kamar yadda muka karanta a baya yana karuwayin shi ne da sanadi ma'ana an wane an wane an wane sabanin wasu daban tarihi din wanda kamar yadda muka faɗa cewa wannan sanadin a gurin malamai ba karamin abu ne mai amfani domin ta nan ne za a gane inganci ko rashin inganci ko yanzu in yanzu in zaka dinga bibiyar sanadin labaruka to zaka zauna lafiya da an zo an ce maka yanzu da azumi ina mamakin mutane sai ka ji mutum ya bugo ma waya malam an ce wai an ga wata sai in tambaye shi da ina kake jin labarin an ga wata ka dau azumi yace sanarwa nake ji a kababan yatsa labarai yace to zuwa ya gaya ma a wani ne ya gaya yace to ka jira asali to kaga rashin da mutum zai amfani da ba zai wahala kan shi ba da haka yanzu da mutum ya zo ya gaya ma labari kaza da kaza ya faru a guri kaza sai ka ce wa ya gaya maka wane ne to shi wa ya gaya mai to da kaji ya ce shi ma dai jiya ana faɗa to sai ka ce aje jita jita aje wannan jita jita mu jira tushe da asali to in mutum yana yana irin wannan da kanshi zai dinga tace abuwa to imamu tabari yana ka sanadi sannan jalalatul imamu tabari rahimahullah abu na uku girman shi imamu tabari din nauyin sha ilimi wa manzilatu ilimi da matsayin sha ilimi a ƙasa malam ya dan bamu tarihin shi ce at-tabari at-tabari huwa muhammad ibn jarir ibn yazid muhammad ibn jarir ibn yazid abu ja'far at-tabari wannan shine sunan shi muhammad sunan baban shi jarir sunan kakan shi yazid malaman tarihi ba su yi sabani kan wannan ba ana mai alkunya da abu ja'far amma bai taba aure ba bai da da amma ana mai kunya da abu ja'far kenan babu laifi mutum ya alkunya ko da bai da da ko da bai taba aure ba imam eh, tabari yana cikin malaman da Allah bai kaddara sun ya aure ba kamar irin su shekul islam ibn taimiyya at-tabari at-tabari din nan nisba ce zuwa ga garin garinsu garinsu shine tabaristan tabaristan tabaristan yanzu yawanci in ka za ga ana cewa tana kudancin iran wani daga wani marubuci ya ce tana kasar azerbaijan amma yawanci suna cewa tana kudancin iran yanzu gurin ana kiran shi ma'adan zaran ko shi yan wani suna dai kamar wannan sunan gurin a yanzu nan ce tabaristan duk wanda ya fito da garin sai a ce mai a tabari tabaristan wanda ya fito daga tabariya gari ne a sham shi kuma ya ce mai at-tabarani da haka tabarani daga tabariya at-tabari daga tabaristan mufassirun malamin tafsiri ne yana da littafin shi ake gabatarwa a wajen tafsiri yana da littafi tafsir ibn jarir jami'u a bayan jami'u bayani quran ko makamancin haka sunan shi ya fi shahara da tafsirin tabari yana nan sananne ne ana gabatar da shi a kan taban tafsiri sannan muhaddis malamin hadisi ne in kana so ga karanta littafin shi tazibul asar ya fara da kawo hadisai na hadisin sayyidina abubakar in ya ka hadisi zai faɗi maganganun malamai kan hadisin da illolin hadisin sannan ya zo ga ma fikihun hadisin sannan ya zo ya bayanin saɓani da aka yi akan wata matsala da hadisin ya kusa in akwai littafi ne babba hadisi tahzibul asar mu'arrikh sannan malamin tarihi ne littafin sa wannan da muke magana akai ya ishe ya gwada maka haka sannan faqih malamin fiqh ne yana da littafi akan fiqh ya bara karatu a fiqhun shafi'iyya daga baya da ya tumbatsi yi ilimi dan yayi tafiye tafiye a karatu ya haddace qur'ani din yana dan shekara bakwai ya bara karatun hadisi da rubuta hadisi tun yana dan shekara tara yana dan shekara sha biyu ya fita neman ilimi ya je garin bagdad ya je garin basra ya shiga kufa ya fita daga nan ya shiga masar sannan ya sake dawowa bagdad ya koma garinsu inda aka haife shi amul cikin tabaristan sannan ya dawo bagdad ya zauna a nan allah ya karɓi rayuwarsa shi sa ake ce mai at-tabariyul bagdadi at-tabari nisba zuwa garinsu al-amili nisba da garin da aka haife shi amul amil din shine kamar cikin yankin da aka haife shi kenan al-baghdadi saboda a baghdadi ya zauna ya kare rayuwar shi a gurin malaman hadisi in ka zauna shekara hudu a gari ya halatta a nasabta ka zuwa garin yanzu da zaka je madina kai shekara hudu a can a gurin malaman hadisi za a ce ma al-madani shi za zaka ji an ce al-makkiyul madani to ko a doka ta ta kasa akwai shekarun da mutum yayi a yanki to ya zama dan yanki din zai iya zama zai iya tsayawa takarar neman zabe ko to a gurin malaman hadisi shekara hudu ne da aka da zaka baro ka tsina ka zo Kano kai shekara hudu sai mu ce ma alkanawi da aka babu laifi to ya je da mashka ya je Misir ya yi yawo wajen neman ilimi bayan ya dawo ya tumbatsa ya yi rubuce rubuce to har suka ce ya kai matsayin da zai yana da mazhaba tashi sai da ya daina shafi'iyyar ya zama shi ma mujtahidi ne mustaqilli sai dai maza ba shi Allah bai kaddara mata yaduwa ba amma dai suka ce ya kai wannan matsayi din ya game da wahala a rayuwar shi ya sha wahala gurin yan hanabila ya sha wahala gurin yan zahiriya ya sha wahala a gurin Rawafin, yan shi'a shi sa ba karamar wahala ya sha a rayuwar shi ban ta tarihin shi to malami ne babba Ibn nadim yana cewa allamatu ya ce in ka an ce allama ma'ana shakundum a ilimi kenan wa imamu asrihi wa faqihu zamanihi wa kana mutafanninan fi jami'il ulumi dukkan ilimi yana da yana da yana da ido a ciki lugha tafsiri hadisi fiqhu da sauran ma'ana ilimin muka ilmul ilmul qur'ani wan nahwi wash shi'ri wal lughati wal fiqhi sannan kasiran hifzi mai yawan hadda ne yana yawan haddace abubuwa to haka yana da girma da matsayi abu na hudu anna aksara kutubit tarikh mafi yawancin littafan tarihi inna ma tanqulu anhu suna da kaltowa daga imamu tabari wa idza kana al-amru kadhalik idan ko lamarin haka ne fananu idan idza aradna an naqra'a falnazhab mubasharatan ila al-imam tabari mali ce to tunda ko lamarin haka ne to mu idan muna so mu karanta tarihi to kai tsaye mu tafi littafin tabari walakin sai dai kama zakartu kamar yadda na ambata fa ahlus sunnati ya'khudhuna min tarihi at-tabari wa ahlul bid'i kadhalik ahlus sunna suna ciro ruwayoyi da tarihi daga littafin tabari haka nan ahlul bid'i ya'khudhuna ma yuwafiqu madhhabahum suna ciro abin da ya dace da ra'ayinsu fa kayfa nuwaffiqu baina hadha wa hadha to ya zama hada wannan kai ka ce tabari ya ce sai shi ma dan shi ya ce ni ma tabari ne ya ce to ya za ka hada wannan da wannan sai ma ya ce tarihu tabari shi littafin tarihu tabari kama zakarna kama yadda muka ambata min me zatihi yana daga cikin abin da yake banta da shi ko ya fita da shi ya zama mai miza miza shi ne wani abin da za a ce ya bambanta ka da sauran annahu la yuhaddisu illa bil asanidi shi baya bada baya kawo magana baya yin bayani ya ka magana sai da sanadi sai ya kama su wanda suka gaya mai wa ahlus sunna ya'khudhuna sahiha min asanid at-tabari to ga inda aka sha bamban su ahlus sunna suna daukan ingantacce daga abin da ya inganta na asanid at-tabari bainama ahlul bid'i ya'khudhuna sahiha wal ghassa was samina a yayin da su kuma yan bid'a suna daukan sahihin suna daukan al-ghassa in an ce al-ghassa shine ramamme as-samin kuma mai kiba to anan abin da ake nufi suna daukan abu mai kyau da mara kyau shi ɗan bid'a mai kwashe-kwashe ne wani yana cikin bambancin ilimin ahalin sunna da ilimin ahlul bidai in tarihi duk tarihi in ka biyo duk malamin da yake ahalin sunna ne to ka tare ilimin shi ya fi zama tatacce biye da wanda yake yana cikin ahlul bidai in ka ta zilawa akwai malamai a cikinsu. su yanzu ka dauke az littafin al na tafsiri littafi ne na tafsiri to amma za ka tarar tacewarsa da bin abubuwa ba kamar irin su imamu tsabari ba saboda shi wannan ba mota zile ne to haka ne in ka ɗauki dukkan malaman bida har kuma har yau yanzu wani sa'in kana buɗe bai yada labarai kana jin ana bayani akan wata matsala ta addini in kai tsaye kana saurare ko da baka san waye mai yi ba za gane ittijahin shi da ka ji kwashe-kwashe ka ji ɗebe-ɗebe to ka san cewa wannan ba ba ba ba ahlus sunna bane satin da ya wuce ina jiran litinin ne da daddare ina sauraron kabar yada labarai ta Kano an sa wani mutum yana tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kana ji sai ka ce wannan ina ake samu na abuwa din mala'ika wane ya zo wato abuwa dai subhanallahi ka annahu musailamatul kazzabi saboda yadda yadda abuwan suke fitowa a ciki to wannan yana cikin abin da zaka ambance ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna su ahlus sunna suna tace ilimin su su yan bid'a suna tattarawa ne zaka ji sahihi zaka ji ghairu sahihi almuhimmu an yuwafiq ahwa'ahum su ne muhimmi abin ya tace da abin da suke so wa idza kana al-amru kadhalika in ku haka lamarin ne kana min al-wajibi alaina an nata'arrafa ala manhaj al-imam at-tabari fi tarihi malai ce to wajibi ne musamman manhajin imam at-tabari a cikin tarihin shi ma'ana wani tsari ya bi manhajul imam at-tabari fi tarihi wani tsari ya bi wajen tarihin shi laqad arahana al-imam at-tabari rahimahullahu fi hadhihi al-mas'ala in kana so gane manhajin mutum a cikin littafi to abin da yake bukata ka dau littafin ka karance ɗaya bayan ɗaya karatu na kwakwa sai ka iya gane cewa to me tsarin shi har yanzu ana rubuce-rubuce kan manaji misali yanzu a iya baka tafsirin ibn kasir a ce ka je ka karance shi ka gano mana wani tsari wani salo ibn kasir ya biya rubuta littafin shi kaga ba za ka iya ba sai ka karance a baka bulugul maram a ce ka yi bayanin manhajul hafiz ibn hajar a cikin bulugul maram kaga za ka ce manhajin shi na farko dai ya yi kitab ya yi kutub ma'ana kitabu tahara kitabu salati kitabu somi haka yi aiko sai ka ce kuma a cikin kitab yana faɗan abuwa kitabu tahara sai ce babul miyahi sai ka ce yana kawo hadisai ba da sanadi ba in ya ka hadisi karshen hadisin yana faɗin wanda ya fitar da hadisin in ya inganta ya kan faɗa in bai inganta bai kan faɗa yakan kawo ya ce wane ya inganta kamar ya ce sahul hakim ko ibnu khuzaima sannan daga cikin tsarin shi cikin bulugul maram in hadisai biyu suka zo ko uku ko hadisai suka zo akan matsala ɗaya wasu suka ce ai wasu suka ce ka ai to yana jera su a hasba yadda yake fahimta misali hadisin da ya ce kada namiji wanka da sauran ruwan mace kada mace ta yi wanka da sauran ruwan namiji in ga koma bulugul maram shi alhabiz ya fara kawowa yana gama kayan sai ka hadisin kuma maimuna ta yi wanka sai manzo Allah ya zo zai wanka da da ruwan da ta yi kaga tsarin shi kenan yana fara kawo almansukh sannan ya kawo annasikh to duk wannan ba za ka gano ba sai kana karanta littafin to haka kowane littafi to duk littafin da ake so gano salon mai littafin ɗauke shi ka karance shi ɗaya bayan ɗaya salo karatu na kwakwa akwai kira'a sari'a wanda za karanta abu da sauri akwai kira'a kuma da za ka yi a hankali to a nan sai mala ya ce laƙari a rahanar imamu tabari shi imamu tabari ya hutar da mu fi hazihin mas'ala a cikin wannan mas'ala bi muqaddimatin hafi fi awwal kitabi da muqaddimar da ya rubuta a barkon littafin shi akwai malaman da suka yi muqaddima sai su faɗi tsarin su yanzu kama Alhamis ibn hajar cikin bulugul maram ya dan faɗi wani abu daga cikin manhajin shi a cikin muqaddimar shi yace in nace as-sab'a ina nabin imamu ahmad da bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibn majah sannan ma'ana da imamu ahmad guda shida da kuma imamu ahmad yace in nace sab'a su nake nabi in nace akhrajahu khamsa imamu ahmad da ashabu kutubus sitta idan na ma'ana ashabu kutubul arba'a idan na ce salasa ina nufin kaza kaga wannan manhaji ne yake faɗa to wasu malaman suna muqaddima su faɗi manhajin su wasu malaman kuma ba sa muqaddima yanzu imamul bukhari in ka dau sayyidul bukhari ba wata muqaddima da yi kana bude sayyidul bukhari abinda za gani kitabu alwahi babu kaifa kana bad'ul wahi sai ka hadisin innamal a'malu binniyati da shi ya bude littafin shi ba wata muqaddima da yi amma wasu malaman kun suna zuwa ƙarshen littafin sai su yi muqaddimar kamar imamu tirmizi sai da ya gama littafin sai je karshe kuma sai yake bayani wasu kuma suna rubuta littafi guda su yi bayanin abin da ke cikin littafin su kamar abu dawud imam abu dawud cikin littafinsa sunan bai yi bayanin manhajin shi ba amma cikin risala ila ahli makka ya rubuta risalatun ila ahli makka a cikin bayanin wani daga cikin manhajin shi a cikin littafinsa ya ce in na ce kaza a cikin littafi na kaza nake ne na yi kaza nayi kaza imam muslim shi kuma a farkon littafinsa in karanta Sayyid muslim shi kuma mukaddima yake ta fariya ta ilimi akan tsarin shi da salon da ya wajen rubuta littafin shi da wasu abubuwa da suka shafi littafin to anan shi ma imamu tsabari cikin mukaddimar sai hutar da mu walaitan lazina ya qara'una hadha tarikh mala yace ina ma masu karanta wannan tarihi ya qara'una hadhihi muqaddima suna karanta wannan muqaddima a kasa yace bal nan ba ta biye ce bal yanbaghi li kulli insani ya dace ga kowane mutum idza arada an yaqra kitaban min al-kutubi in zai karanta wani littafi daga cikin littattafai an ya kara muqaddimatal kitabi to ya karanta muqaddimar littafin hatta ya arifa manhajar muallif har ya san manhajal muallif shi sa in ka siyo littafi kana so ka muri ko da ba za ka iya karance shi ba karanta muqaddima ka je ferisan littafin can ko barko ko karshe ga me ya kunsa sai ga abubuwan da yake bukata sai ka aje in ka karance ba ni'ima in ban karance ba to jiran da mas'ala ta so sai ka tana a littafi na da na siya akwai mas'ala kaza amma inda zaka sai littafi ka je baka duba ba to zaka zama kal isi fil bayda yaqtulu hazama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu sai ka zama kamar raƙumi a jeji ruwa shi ruwa za ta kashe shi alhali ga ruwa a bayan shi sai ga kana ta tambayar mas'ala kuma ga tana a cikin littafi a tare da kai saboda karanta ka san me yake ciki ba amma abin da aka fi so kana ɗalibin ilimi duk littafin da ya faɗa hannunka karance shi aljahiz wani babban malamin lugha ne shi haka yake duk littafin da ya shiga hannunsa sai ya ga bayan shi har zuwa yake ma ya arin littafai wani sa'in ya je guraren masu sai da littafai na wancan zamanin ya biya su ya shiga ɗakin littafin ya kwana don ya karatu kun san a da ana haya hayan littafi ka hayi littafi ka gama karatu ka zo ka biya to ana akwai haya a wancan lokacin ana yi ko ka je ɗakin karatu irin kamar yadda muke da laburare haka da sauransu to da ka karanta mukaddima mai littafi in ba za ka iya ba sai karanta mukaddima da abin da yake ciki amma da dama ɗalibai muna sayar littafi mu aje kuma littafin akwai abuwa da yawa da muke nema amma al'asu shine in littafi shigo hannun karance shi yanzu da za ka ɗau salon irin waɗannan littafan kafin yanzu mu karance shi ka karance shi yanzu da za mu tambaya da dama nan cikin mun siya amma ba mu karance ba to abin da ake so karance shi musamman ɗan ƙaramin littafi kafin ka an kare sai ka ka tara ma'lumat mai yawa amma wanda zai leƙa nan ya ji ana karanta wani littafi ya ɗauko ya leƙa aje gobe ya ji wancan an faɗa ya je su ya leƙa nan jibi ya ji an faɗa wancan ya su ya leƙa nan ba zai tara ilimi ba sai malam yake cewa to shi imamu tsabari ya hutar da mu ya ƙulul imamu tsabari yi rahimahullahu fi muqaddimati tarihi tsabari a wani littafinsa cikin abin da ya faɗa ya ce wal ya'lamin naziru fi kitabina haza mai duba cikin wannan littafi namu wanda zai duba wannan littafi namu ya sani anna i'timadi fi kulli ma ahdartu zikrahu dogaro na kan duk abin da na kawo ambatan shi cikin littafin mimma sharattu anni rasimuhu fihi na abin da na ce zan rubuta na sharɗanta zan rubuta rasim ma'ana zan rubuta zan zana a cikin littafin duk abin da na ambato cikin abin da na sharɗanta zan zana shi a cikin littafi na inna ma huwa ala ma ruwitu min al akhbari to fa akan abin da aka rawaito ne ruwitu a nan ba daidai take da rawaitu ba in ka ce rawaitu abinda na rawaito ruwitu abinda aka rawaito da haka anan a bisa abinda aka rawaito min al-akhbar na labarurruka allati ana Zakiru fihi waɗanda zan ambace su a cikin littafin wal asar da maganganun sahabbai da tabi'ai da hadisai allati ana musniduha ila ruwatiha wanda zan raba su zuwa ga wanda suka rawaito su a nan kamata ya malam ya mana ɗigo uku ko hudu don akwai abin da ya cire a tsakanin nan ma'ana akwai abin da bai kawo shi ba da sai mana alamar ya cire wani abu sai ce fama ya kun fi kitabi haza min khabarin Nahu. duk abin da ya kasance a cikin wannan littafin nawa na wani labari da muka ambata an ba'dil madina daga waɗanda suka wuce na kawo wani labari na waɗanda suka wuce min mimma yastankiruhu qari'uhu Abin da mai karatun zai ji bai masa ba zai inkare shi au yastashni'uhu sami'uhu ko wanda ya ji shi zai ji abu ne mai muni min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan fi siha domin saboda ya san wannan abin bai inganta ba duk abin da muka ambata na labaran waɗanda suka wuce abin da mai karatu zai ji bai mai ba zai inkare shi ko mai sauraro zai ji yayi muni a kunnen shi saboda bai san ingancin shi ba wala ma'anan fil haqiqa bai san ma'anar shi ba a haqiqa فليعلم mutum ya sani. annahu lam yu'ta fi zalika min qibalina ba mu ne muka kawo wannan ba ba mu bane mu da muka rubuta littafin ba ni bane wa inna ma utiya min qibali ba'd naqilihi ilaina abin ya zo ne daga wadan daga wasu daga cikin wanda suka nakalto mana labarin inna ma addaina zalika ala nahwi ma uddiya ilaina mu ne mun ka kame da aka mana ne ma'ana kaga ana yana gaya maka duk abin da za ka karanta ka ji bai inganta ba ko mara daɗi kakka tuhume shi tuhumi wanda ya nakalto nakaltowa idan haka shi zai nakalto duk abin da ya gani ne shi da abin da yake so ya gaya maka a zunnu al-imam at-tabari bi hadhihi al-muqaddima wala yace to ina zato dai imam at-tabari da wannan muqaddimar da yi allati qaddama li kitabihi wanda yayi littafin sa alqal uda alayka ayyuhal qari yanzu ya dora nauyin akan ka kai mai karatu akan ka dora nauyin fa huwa yaqulu laka yana ce maka idza wajadta fi kitabi hadha khabaran تستشنعه in ka samu wani labari cikin littafi na wannan labarin da kake inkarin shi ba ka san shi kake ganin munin shi wala taqbaluhu ba ka karɓar shi ba ka san shi fanzur an man to ka duba daga wa muka rawaito labarin wal uhdatu alaihi laifin yana kan shi an gane ko wa alayya an azkura man haddathani bi hadha ni kuma wajibi ne in faɗi wa ya gaya min labarin ni shine aiki na fa in kana sikatan faqbal in amintacce ne karbi wa in lam yakun thiqa in ba amintacce bane fala taqbal kada ka karba shine abin da imamu zahabi yake ga imamu tabari yake ga maka kaga yanzu da mutane sun san wannan da ba za a ita rikici da mutum akan dabari ka an kace dabari ka sai mu ce ya inganta in ya inganta sai mu karba in bai inganta ba to sai mu aji to dabari me yasa ya ka ya kawo ne saboda ya sharadin zai ambaci da abin da aka ambata kamar da na buga mana misali a karatun baya kai ne ka zo za ka rubuta tarihin abin da ya faru a lokacin mai tatsi ne sai duk kabir yadda da ake bada duk wanda ka je na da wani labari ka je amma in ka zo rubuta ka ce wane ne ya gaya mun na je na samu alhaji wane ya ce lokacin da aka yi kaza da kaza sai ka faɗa abin da ya gaya ma alhaji wane ko kaza ya ce alhaji wane kaga mai karatu shi kuma sai ya rage gane alhaji wane din nan ya yake zan karɓi maganar shi ko ba zan karɓa ba to shine abin da imamu tabari Allah ji kanshi da rahma sai malai ya ce wa hadha amru nan ya kamata mu tsaya dan ita ce gabar da ya kamata mu tsaya in muka shiga gaba za mu rasa matsaya abinda muka karanta da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik